Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Aliyu Haidar, kashi na biyar na marubuciya Kausar M. Hassan, wanda ni Mama na nake karanto muku. Sun jima tsakanin Aliyu da Baba suna tattaunawa tukunna Aliyu ya wuce Baba ya shigo cikin gidan. har lokacin da ya shigo kukan take kusa da ita ya je zauna cikin muryar lallashi ya ce dj ba san ki da yaran nan ne ba na yi ba amma ki duba arzikin arzikin mu da nasu ba ɗaya ba ne muna rayuwar mu cikin rufin asiri ya zo ya ce zai aure ki ya lalata miki rayuwa shine abin da ba na so sarai ya faɗa min gidansu yanzu kuma na san baban shi yana da kuɗi ai ga maman shi na a ƙauyen baban shi ya sake ta wannan shine halin yan birni Tashi ce ta dube shi ido cike da kwalla ta jajir. Baba Aliyu yana da halaye masu kyau. Baya ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da kake zamani. Dan sanin shi da ne a sati biyu ya sa na ƙara sanin wasu abubuwa na addini. Baba, baba ka ba shi dama don Allah ba a sanin nagari sai an gwada. Na tabbata wata rana kai da kanka za ka ce, gara da kai hakan, insha Allah. Inna ce ta kara da cewa haka ne gaskiya malam nan kaga kullum nan yake isko ta kofar gida. Idan ta fita ina leka walla ko kusa da ita baya zuwa. na wata mummunar mummunan hali ya biyo baya. Baba ne ya shiru na lokaci ya ce to Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. Na ba shi dama Khadija. Hawayenta ta share ta murmushi tare da cusa kanta. Jikin inna tana dariya. Aliyu ne kan hanya zuciyar sai ƙuna take mishi. Driving yake yi bai san ma ta ina yake bi ba kamar daga sama wata babban mota ta gifto ta gaban shi. Allah ya tsare da sun yi karo da juna. Ya taka burki ya buge wata mota ta ki sai ga jini a jikin shi. Kasancewar akwai mutane a gurin aka samu na Allah suka kai shi asibiti. Suna isa aka duba shi bayan an yi mishi treating ɗin wajen da ya ji ciwo. Mutumin da ya kashi ya ji waya Aliyu da ke hannun shi na ringin wanda ba ko wanda ke kiran shi ba sai Shafi'u. Nan ɗan sanda ya sanar da shi abin da ke faruwa ke Shafi'u ya kira Ummi ya sanar da ita. Babu bata lokaci suka garzayo zuwa asibitin. Haka suka tarar da ɗan sandan da ya mika musu keɗin mota Aliyu da wayar shi ya kuma ƙara shaida musu yadda abin ya faru. Godiya suka mishi suka wuce ɗakin da yake kwancen. Bayan sati uku, Dije ce zaune kan tabarma ta kifa kanta a gwiwa. hawa ke ta faman zuba a idanta. Inda ce a gefen ta. Dije ki yi hakuri dama malam ya faɗa miki halin yan birni sai ki yi hakuri ai. Idan ta dauko ta kalle shi ya ba inna. Ni na tabbata Aliyu ba zai yi haka ba ko gidan maman shi ya daina zuwa ba. Tabbas akwai wani abu a ƙasa ni dai na Allah ina ba ni dama in je birni. Dan dubo ko lafiya. Ido inda ta zaro ta dube ta. Ke dije, ke kuwa san me kike cewa? Kafin ta wata magana babu ne shigo gidan. Dije, ba za ki je birni ba, don ki sani, ini dan gidan Malam Samu ne, to shi za ki aura nan da sati biyu. Ki ma manta da zancen Aliyu. Wani irin bugawa zuciyar ta yi. Hankalinta ya mutukar tashi cikin rawan murya ta ce, "Haba baba, don Allah ka yi haƙuri, ka bani lokaci, babu wani lokacin da zan baki idan za ki yi haƙuri, to kawai ki hakuri wucewa yi dakin yayin da dijiye ta fada a ƙasa ta dafa ina ta hau kuka mai sama zuciya cikin wani daki zaune aliyu ne kwanciya a lullube da alama ya fara samun sauki shafi'u na kusa da shi bude idon shi ya yi sai ya fara tunanin abin da ya faru da sauri ya mike zaune Shafi'u ne da ya kusa da shi ya maso ya rike hannun shi yana kafarka. Tashi da yi da gare bude bakinsa ya amsa sannin da Aliyu da Shafi'u ke mishi ya tambaye shi Dijafa. A jiya zuciya Shafi'u ya sauke ya ce haba Aliyu ko ta kanka ma ba za ka bu kana farka wata dije. Kallon shi ya ce Shafi'u ina buƙatar ta kuma a yau din nan. Cikin mamaki Shafi'u ke kallon shi kaga Aliyu ni fa ba zan maka alƙawari ba. Ka tsaya ka samu sauƙi mana. lokacin ummi ta shigo ɗakin murmushi ta tace ce duk na ji abin da kuke faɗa amma aliyu ka bari ka samu sauƙi mana ko kuma shi shafiyun ya je ya ɗauko ta ta ganka ko ba a nan garin take ba juna suka kalla tsakanin aliyu da shafiyu shafiyu ya gyara zaman shi ya duba aliyu ya ce in faɗa mata kai aliyu ya ɗaga mishi yayin da shafiyu ya labarta wa ummi komai ummi ce ta dindina al'amarin ta ce kai aliyu ina kai na shekara sha hudu madadin ka ɗauko ko 'yan shekara sha takwas ne ko kuma ashirin ajiyar zuciya sauke ce ummi ni fa ita nake so in aura na Allah ki faɗa wa abi murmushi ce tare da cewa ya isa ka zan faɗa mishi kuma za su tafi tare da shafi'u don a tambayin maka aurenta murmushi ya yi yana cewa na gode ummi ba komai ɗana wannan wajibi na ne ka samu ka huta kaga jikinka ya sauki nan da kwana biyu da ta ce za a sallame mu kar ya ɗaga mata yayin da ya tuna da maganar da suka yi da baban DJ. bayan sati guda da sallamo waliyu daga asibiti Ummi ce zauna kan kujera ta miƙe kafarta yayin da Aliyu ke ɗakin sanye cikin ƙananan kaya riga mai ɗan guntun hannu. Da wando kuma iya gwiwa, ba abin da yake tuna an banda dije wani hali take yanzu, Allah ne kawai masani. Ummi ce ta kalla biyu ta ce Alhaji dama Aliyu ya aiko ni. Gyara zama ya mai da hankalin shi ya ce to ina jin ki. An ta faɗa mishi komai wanda Aliyu ya gaya mata. Abi ne ya jin tukunna ya maida kallanta ya ce ya zai yi da ya shekara sha hudu kuma yar ƙauye. Ummi ce ta yi ta ce ka manta can da haka ake yin aure kuma a zauna kai dai kawai yanzu ka ji dai saƙon shi. Murmushi ya ce Ya koma ban awunta ba na san ke zaki shige masa gaba da ni kin maida ni bare. Yanzu dai idan Allah ya kai mu nan zuwa wani satin zan shirya in je can insha Allah. Murmushi ummi ta yi. Haba ko kai fa ai haka yafi na san ɗana Aliyu sarai. Zaɓin kirki ya yi. Dariya suka yi yayin da ummi ta tashi ta ce ina zuwa. Ina zuwa kuma? Da mamaki ta kalle shi zan shaida ɗana cewa ka amince mana. dariya suka yi ga baki ɗayansu kafin ta je ta shaida aliyu yadda suka yi da abi murna ya sosai da kuma fatan allah ya sa a dace tsintar kan shi ya cikin shauki da jin daɗi yau shi ne za a tafi tambayowa a wurin dj Masoyiya shi a can ƙauye kuwa mami hankalinta a tashi ganin har yau wata ɗaya cika cif ta sa danta a ido ba zaune take kan kujera tana sauraron wa'azin da ta mansur sokoto hankalinta ya rabu gida biyu Tunanin ɗanta ji ya tafi da ita. Salama ta ji ta amsa tare da ba da izinin shigowa. Ta yi ɗaki ta cire niƙaf ɗin da ta sa ta zauna a ƙasa. Duk ta rame. Ba ma abu can baki baba kai da ganin ta kasan tana cikin tashin hankali. Gaisawa suka yi da mami tukun ta ce mami kwana da yawa ban gaya Aliyu ba ko lafiya. Kallon ta ta ce Khadija ni kai na nan da ke gani na rabu na da shi kimanin wata ɗaya kenan. Fata na dai Allah ya sa lafiya. Kuka ta fashe mata da shi wanda ita kadai ta san irin raɗaɗin da take ji na rashin ganin Aliyu. Mami yanzu shi kenan ko kuɓan kwana ba za mu yi da Aliyu ba. Gashi ya saura kwana biyar ba ya mun aure. Mami ce ta tashi sai cike da tashi hankali ta ji ta ce Khadija me kike cewa aure fa? Kai ta gyaɗa mata. Mami dan Allah ko sau ɗaya ki ɗan gwada kiran shi a waya mana. Sauke ajiyar zuciya ta ce wayar shi ba ta shiga daidai. Yanzu dai abin da nake so da ke tashi mu je gidan ku yi magana da babanki. Ko Allah zai sa ya hakuri ya gane magana. Hannun Dija ta sa ta rike hannun mami tare da girgiza mata kai. Mami dan Allah kada ki je bana son bana son baba na ya wulakanta ki ba zan ji daɗi ba. Ina jin ki kamar yadda nake jin mahaifiyata dan Allah. Hannun mami ta sa ta share mata hawaye. Ki daina kuka ki ta adda insha Allah. in dai Aliyu mijinki ne to zaki aure shi. Murmushi ta maida mata sannan ta maida ni kaf ɗin ta yi wa mami sallama ta koma gida. A can bangaren Aliyu kuwa tun bayan da ya hatsari Shafi'u ya kashe waya saboda yawan kiran da ake mishi. To har yau bai kunna ba ya ma manta shaf. A kwana tashi ba wuya a gurin Allah. Yau ne ranar da Ilu da Nana Khadija za a ɗaura musu aure kuma ranar ne da abi ya shirya shi da shafi'u da kuma zubairu don nema wa aliyu auren dije shafi'u tun da safe ya isa gidan ya mika wa aliyu wayar shi da aliyu ke ta fawon murmushi duk da wannan shagalin da ake yi nafisa na sane kuma tana yi wa 'ya'yan ta'adda, ita ma nana tana sane tare da ci gaba da shirya makircinta haka suka kama hanya zuwa wannan ƙauyen Karfe goma hadija ce sanya cikin wata shadda wadda kudinta ba zai wuce dubu biyu ba. Ta daurin kwalinta ta yi kwalliya irin tasu ta kauye. Kai da ganin idanuwanta ka san ba ta cikin farin ciki. Ƙawayenta duk suka zagaye ta da har da 'yan uwa. Lokacin aka fara shirye-shiryen daurin aurenta da Ilu. Sa'abi na kan hanya a nan ƙauyen kuma ana rabon goron ɗaurin aure. Fakin suka yi daidai kusa da gidan mami da hanzari suka kama hanya. kasancewar motar ta kai uku wanda suka shigo nan har da baban shafi'u suke tare da mijin nafisa haka suka sako kofa gidan daidai lokacin da za a fara ɗaurin auren ganin sa abi da aka yi sa aka ɗan dakata aka maido da kallo gare su abi ne yawa shafi'u magana ina baban yarinyar shafi'u ne ya hango shi ya sha shadda sai gyalli yake ya ce gashi can da kanshi ya tattaka abi tare da rikiyar shafi'u da zubairu suka karasa sallama a biye masa da sanar da shi akwai magana mai muhimmanci da ta kawo shi baba ya dubi jama'an da suka taru ya ce ya yi baki daga birni don allah su jira shi zai je ya dawo hanya suka kama suka shiga gidan suka rasa matan da ke zaune wurin suka shiga ɗakin bayan sun shiga suka zazzauna abi ne ya gyara murya ce suna na shirayu isa ina da yaro mai suna aliyu ya sanar da ni cewa ya ga yarka mai suna didi kuma yana son ta da aure shine na taso da kaina dan in nema mishi aurenta. Shiru biye ya ce, Alhaji ka yi haƙuri da kai da jama'arka da kuma ɗanka saboda yanzu haka wannan taron da aka yi, taro ne da aka yi na ɗaurin auren Khadija. Saboda na faɗa mata cewa ‘yan birni ba su da amana. Ta bani haƙuri akan ba shi dama to ranar da muka yi magana fa shine bai ƙara dawa ba. Sai yau sai yau da ya ji didija za a yi mata aure shine ya turo wakilan shi. Abina cikin muryar cin jadi ya ce malam ka yi hakuri amma ni na san ɗana mutum ne na daban. Yana da kyakkyawan halaye ba zai taɓa cutar da yarinyar ku ba domin yana son ta abin da ya sa ka ga bai zo ba haɗarin mota yi. Dije da ke laba tana saurari sai hawaye fara zubo mata. Abi ya ci gaba da cewa to sai kwana biyun nan da suka wuce aka sallamo shi daga asibiti. Amma babu komai zan shaida masa saƙonka na san insha Allahu zai yi hakuri ya kuma mika komai ga Allah ita kuma Khadija Allah ya ba zaman lafiya ita da wanda za ta aura cikin sanyin jiki ya amsa da amin suka kama hanya suka fito yayin da jiya ta koma ɗaki na da gudu ta wugaranta ta fara kuka shi kuma malam Muhammad ya fito waje tare da bai al'umma hakuri aka ci gaba da shirye-shiryen ɗaurin auren su haka sa biyu suka kama hanyar komawa gida Jiki a sanye zuciyoyinsu babu daɗi musamman shafi wanda ya san irin sanda Aliyu ke wa Khadija. Haka suka karasa suka zube a falo ummi ce rike da kwano hannunta tana, abin tana ganin su da fara ta tarbe su. Tana magana to ya aka ne na san dai an dace don bawa budurwar da babanta zai ki baiwa ɗana mata. An biya kuɗin auren? Abin ya dube ta cikin wani irin hali sai ran shi ya kara ɓaci cikin sai murya ya furta. Hajiya ai sai ki mai da wannan farin cikin Allah ya Khadija ba mata Aliyu ba ce, ni har ban ma san me zan faɗa mishi ba. Kwanan da ke hannu ya saki a ta zaro idanuwa cike da ɓacin rai. Me yasa? Nan take a biye zayyana mata yadda suka yi. Daidai lokacin da Aliyu ke fitowa daga ɗakin ɗakin shi kuma duk ya ji abin da suka faɗa. Da kansu ta fi fara sakuwa kai tsaye ni hanyar fita. Da sauri Shafi'u ya tare shi hankalinsa a matukar tashe. Ina za ka je Aliyu? Na gan ka fice a haka. Mutanen falo ne suka mai da kallon su. Shafi'u please kyale ni gidan su dija zan tafi. Cikin muryar tausayi ya fara magana ba Aliyu. Me yasa ba za ka yi hakuri ba ka ɗauki kaddara mana? Abi ne ya girgiza kai Aliyu ban ce ka je gurin nan ban ce ka je gurin nan ba. Addinin mu ya hana neman aure cikin aure kuma yanzu ma kila an ɗaura mata aure. Idanuwan shi ya ɗago ya duba biya bi dan Allah ka bar ni tafi. Ni ba wai magana aure zan ba kawai zan mata murna ne. Abi ne ya daga mashi kai alamar ya yadda haka ya kama hanya zai fice. Shafi'u ya rike hannun shi. Ina tare da kai. Mu je kawai. Da gudu-gudu suka fita daga gidan cikin motar Shafi'u suka shiga. Yayin da Shafi'u ke driving ɗin mota, Aliyu kuma yana gefe yana duba agogo. A haka har suka ƙarasa ƙauyen.